bayanai daga hukumomin ayyukan gaggawa da na tsaro a jihar gombe na nuni da cewar kimanin mutane hamsin ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu mutanen su saba'in suka samu raunuka iri daban-daban a sanadiyar fashewar bama-bamai har sau biyu da ya faru jiya da yamma sai dai alkaluman kan rinka canzawa loto-loto kamar yadda jami'in hukumar ba da agajin gaggawa a gombe ya shaida mini a zantawa da shi ta wayar tarho. a yau da safe dai abin nan aka kwanan da shi shine aka wayi gari da shi. ayyukan da ku gudanar kun ga kamar gawarwaki da mutane da yake a kwankwantar da su sun kai nawa haka. abin da yake faruwa shine in ka bada lissafin gawarwaki ma wani ya bayar zaka samu akwai bambanci dalili ko shine kai wanda ka gani bayan ka aka samu kuma wasu sun ta so wannan abin da yake faruwa kenan batun gawawaki amma dai marasa lafiya abin da aka kai medical center gaba su mutum hamsin ne aka kai medical center marasa lafiya wanda suka ta rasuwa to shi yasa abin da din na gawa yake fluctuating eh kamar dai wanda yake zaka iya bada bayanin sa halin yanzu dai eh wanda za a iya bada bayanin sa kididdigan mutanen da yake suka rasa rayukansu. Eh, zai da dare dai an samu mutum hamsin ne. Na ce ya aikin ya gudana? To, aiki ya gudana da ya a cikin jama'an gari sun taimaka sun ba da agaji sun fito su ma sun cikin ƙungiyar agaji duka. Aka ta ɗaukan jama'a zuwa can da kuma motocin su a samu wani kuma tashin hankali ba bayan nan. Ya hada-hadar jama'a ganin dai cewar bikin sallah ya kaga yanayin garin. To, garin da ya zama to jirin haka amma da yake gari ne babba bangaren da abin ya faru kan gaba daya kowa ya tsamo wani. ku masu ba da agajin gaggawa irin wannan yanayi idan ya taso ku ne kuke kan gaba wajen ba da taimako yaya wani kira za ka yi wa jama'a babban kiran da za a yi wa jama'a shi ne za a iya ba da agaji amma na kar a ringa daga saurin daga mutum daga abin inda ya faru saboda ba a san irin shi. an samu an ga cewa mutum zai ya dan tagaza wato sai ka tagaza masa in ka ga yana sai ka bar shi kuma a samu wani wanda ya san lamarin ya motsa shi. GSC Fajiya Tajiri kakakin 'yan sanda ya yi ƙarin haske kan fashewar. Jiya dai Kasim so kun iya gane waɗanda yake suka yi wannan aika-aikan ko kuma dai me ake ciki? Eh, to wato yanzu yanayin da muke a ciki mun fara bincike mu san waye ne suka yi wannan abin kuma tun da yake bincike ya riga ya fara bana son ka da baki faɗa eh, wanda ba su fida mana takamaiman abin da suka samu ba in suka mana in suka kawo mini bayani kuma zan gaya mu to ganin cewar da yau rana ce na sallah kenan jama'a za su je wuraren ibadansu da kuma sauran gudanar da bukukuwan sallah ni mutane za su je su mun dai mataki wanda muna zaton cewa da ikon Allah za yi wannan eh, sallah babu abin zai faru don yanzu gaba daya jami'an tsaro mun haɗu guri daya muna ɗaya kokari mu ga cewa eh, an yi sallar nan lafiya yanzu da nake magana da kai ma na wajen idi da za a yi sallah muna nan jami'an tsaro suna sentiri yan sandan ciki su ma suna nan suna ya kokarin su samu mana labaru to sai dai kuma duk da kasancewar jama'a suna cikin yanayin jimami da alhini an gudanar da hawan idin sallah inda aka yi addu'a ma waɗanda suka rasa rayukansu ya zuwa wannan lokaci da na aiko da rahoto gwamnatin jihar Gombe ta ce komai ba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya